To a shirinmu na siyasa yau don da Dan ladi mai fata sharaɗa shugaban kungiyar Buhari Ganduje APC Media Mobilization. Tun kafin mu je ko ina kai ka ɗauki bangare kenan. Ma ba mu faɗa ba an riga an samu. Hmm. Ko ba haka ba ne saboda haka na farko dai magana ce ta gaskiya guda ɗaya duk inda gaskiya take a bi ta daga ƙinta aka ce sai bata. Ya shin ya kake kallon harka ta siyasa a Najeriya? shin matasan nan eh, ana damawa da su koko san abin duniya ya kan rufe musu ido bare yanzu da ake kaka ta siyasa to na farko dai babban matsalar mu a wannan ƙasa ta mu Najeriya shine idan aka yi magana matasa su ne kashin bayan kowace irin al'umma a duniya domin inda in babu matasa to gaba ɗaya duniyan ma babu ita saboda haka har kullum mu abin da muke kira a kai ya kamata matasa su rinka fitowa ana dama da su kuma su kansu masu madafin iko ya kamata su dinga bawa matasa dama ana damawa da su dalili shine idan kika duba waɗanda suka yi jiya suka yi shekaran jiya kuma su suke so su ci gaba da yi a yau har kullun shi matashi shi kwakwalwarsa tana ja kuma lokacin yake kan ganiyarsa babu yanayi na wata tawaya a tattare da shi domin a matsayinsa na matashi tunaninsa da komai ya fi inganta ɗari bisa ɗari a wannan lokacin saɓanin mutumin da shekarunsa suka riga suka tafi tunaninsa raguwa ike ganinsa raguwa ike hmm. komai nasa raguwa ike shi sa kullum muke kira ya kamata a dinga ba matasa dama dalili zaki ga mutanen da suke mulki yau su suka yi jiya su suka yi shekaran jiya to da ba a ba su damun ba misali Shin matasan sun yi wani hoɓɓasa na ganin sun karɓi wannan damar tasu? To babban matsalar matasanmu har yanzu mu matasa bamu san kanmu ba. Na farko yawa yawan mu akwai karancin mu tafi mu je mu ilimi. Domin ilimi ba abin da za iya yi wanda baka da yanayi na ilimi na karatu yanzu idan kika duba a wakilcin mu na majalisun tarayya da daktawa idan kika je kika ga dan arewa musamman mutanenmu waɗanda aka tura wakilci za ki ga ilimin bai kai yadda za su iya wakilci na al'umma wannan guraren ba kin ji matsala ta farko idan kika sake sakkowa ƙasa ƙasa matasan nan namu su ne za ki ga su ne suka zauna yan Allah ikiyaye yan adawo lafiya su ne yan tafi kuma su ne mutanen da waɗannan masu mulkin za su ɗebo suna ba su makamai da ƙwaya kayan maye wanda su ba za ki ga 'ya'yansu ba sun kwashe 'ya'yansu sun kai su manya-manyan makarantu sun kai su turai su je su yi karatu saboda haka ni ina ganin cewar mu matasa ya kamata mu gane mu farga mu san cewar wannan rayuwar yau wannan yanayi namu ne dole mu yi karatun ta duk wanda zai zo ya baka kwaya ko ya baka kayan maye ko ya baka makami ka ce ya haɗa ka da ɗansa ku je ku yi kai ku a matsayin ku na eh, matasa da kuke ma'amala a ƙungiyoyi wani irin kokari kuke na ganin kun canja wannan ra'ayi na wasu matasan da suke ta'amali da kwaya ake dan ba su abin da bai taka kara ya karya ba to babban matsalar ita ce corruption harkar cin hanci da rashawa ya yi mana katutu a wannan ƙasa mu Najeriya domin an ƙaga mana talauci an kaga mana fatara a wannan ƙasa mu shi yasa duk inda aka ɗauko tsaba kamar kaji ne yanzu nan zaki ga kayan yanzu nan zaki gansu saboda haka matasan nan ana zaune babu abin yi wasu sun gama karatu duk matakin karatu a cikin matasan nan namu akwai mai masters digiri duk abin da kika sani har zuwa secondary school level akwai a cikin matasanmu amma matsalar shine na farko shugaban nan na namu ba za su ɗauke su aiki ba domin aikin gwamnati ya koma kamar gado sai ƴaƴayensu ya koma gado yanzu kwanan nan aka yi magana an samu replacement a gwamnatin tarayya amma yadda muka samu labari manya-manyan masu madafin iko su suka rabe wa kansu sun manta da ƴaƴan talakawa za mu koma batunmu na baya ka gauci na ce waɗannan matasa da ake yan siyasa suke mu'amala da su su ba su ƙwayoyi ku ƙungiyoyin nan shin me kuke yi na ganin kun wayar da kan matasa sun daina ta'amali da ƙwaya sun san illolin ƙwaya sun nutsu to bahaushe ice da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa babban matsalar ita ce magana ce ta kuɗi hmm. kayan aiki in dai za a fito da kuɗi to matasan mu duk yadda za ka yi musu karatu tunda kai ba kuɗin za ka ba su ba ba za su iya saurara ka ba magana suke ta dala yau in aka riga aka fito da kuɗi to duk abin da kika sani matasan mu za su je su illa iyaka yanzu abinda muka tusa a gaba muna addu'a kuma muna ci gaba da wayar da kan matasanmu har kullun a gane a daina amfani da su domin me so muke yi mu kanmu matasa ba don kuma ba waɗannan manyan gobe babu su domin su ma jiya babu su izama yau su ne kuma gobe mu matasa mu ne a fagen.